aure wa kana yake ara aita law mata rajulun da mutum ya mutu wata raka sittata da ya bar dirhami shidda wani rajulun alaihi salatu wannan yana da tsaye uku wata wanda tsaye bisa biyu wata uku wata yana bin sa dirhami uku wani akhar arba'atun wannan yana bin sa dirhami hudu alaysa yaj'alu alaysa yaj'alu mal sittata ajza ya kamata a kasa duke kashi bakwai ba fa hadithu ko sabbai suka kawo magana shi saboda haka yanzu wannan kenan sai a fasa kashin shidda amma maimakon shidda sai a fasa bakwai miji a sai a ce nawa kake so ya ce nufi a ce nufin shidda sauki bakku ko kuma yan uwa mata ne suke so sulfani ne sulfani daga cikin shidda sai dai gashi mun an kafa bakwai amma kowa daga shi da yake na nashi rabo in koma ga wancan ina da ya yi kuskure ga abin nan wa tulsaini wa tulsaini da su dusaini domin tulsi eh, biyu goma sha hudu kenan ko eh, goma sha goma sha goma sha shidda to su da sifa wato abin nan hudu ah, su da biyu burke a tun da su biyu wasu da su guda hudu guda hudu a wani ya yi daidai na taba kafa mai waka nan bar yi ba sai in an ce kamar ba ba ba ba abin nan wata da miji miji da uwa ba yan uwa mata biyu mace ce kan mutu tabbar mijinta tabbar uwarta tabbar eh, tabbar eh, eh, yan uwanta biyu mata sannan kuma tabbar kai shi kenan wato uwa tana neman ɗaya bisa shidda miji yana neman ɗaya bisa biyu ƴaƴa mata suna neman suna neman biyu bisa uku ɗan uwa mata suna neman biyu bisa uku to a za a raba to kun ga wato ɗaya bisa biyu da ɗaya bisa uku zai bisa shidda duka wato abin nan shidda yana yiwa ta ita ce kaman kaman kasta ya ga turke eh shi ne abin nan turke ba kun ga anan uh, idan an ba idan an ba miji uku uh, uwa daya su kuma hudu kun ga aure zai kai har uh, zai kai har takwas zai kai har takwas wato kenan in an raba daidai kun babu wani abin nan mun ga ya yi kuskure wajen ciya su da shi abin nan eh? shidda za a raba in amma sai ya kai eh, abin nan kamar tulsoni da abin nan su da su biyu. sulusai nawa goma ba goma sha shida sulusai ba to su da ke hudu su da ke biyu takwas kenan wa daidai kenan babu ne annan babu aure saboda haka misalin ne ina a takwas an haraba miji ya sami uku hudu takwas eh. da ya eh ban ji ba yau fara da ke ka gane ko to kaddara akwai kaka kuma cikin su amma da in kaka to zai shi haɗu da waɗannan su gadon saura da ƴan uwa mata in kaka namiji ba na zai ce ari dan uwanku ne ko da ta hisa mu magana ka yi baki haka amma dai wajen da yake 24 ya kuskure kun gane to mu ci gaba illa an ko in ya zan da mijin wato wanda ya mutu yana da da aw waladin min koko dan aw min al ikhwat koko daga yan uwa ma kana biyu da suke yan uwan nan shi kai ne ko li ne ko li ummai to nan za hana uwa gadon sulusi sai ta koma basu da shi fara hasu da su na sai ta koma basu da shi sai bisa sai bisa shidda su ne idan a wannan lokaci kun gane ko saboda haka dan uwa sun saba ma halin sun saba ma halin magada kowa kake gado ta hanyar shi in yana nan ba ka gado eh, sai eh, dai yan uwa da ummai suna gado ta wajen uwa har ma su hana ta gado su ta komo da su yana yiwa kuma abin nan mutum ya mutu ya bar uwarshi ya bar abin nan ubanshi ya bar ɗan uwa biyu ko maza ko mata shi kenan labarin an taho rabo uwa suna nema su da shi ko ɗan uwa suna wato a nan sai ɗan uwa sai a ba ta su da shi domin ɗan uwan nan sun sha masa kyautu daga su da shi sannan sai kuma uba ya hana su gado Eh, saboda haka akai aka biyar a ba akai aka sa a ba uwa guda a ba a ba biyar hmm. kun ga suke ci uwar su ko da al'ummai ne eh. za su rage maka gado su hana ta gado da shi ta ba da shi ba ya suna hana yan uwa gado a'a uwa ba su hana amma uwa ba za hana ba Eh. duk ba su gado eh. don uwa in dai in maza ne ba su gado in mata ne a ce a ba su rabon su abin da ya rage ba yan uwa kamar yadda yana manta wani wani a a take kafin in ga kai da ba su gado amma kai ba da umar gado yana zuwa eh. mun gane halayen uwa ko to san a san mutu gaba wa mirasul abi gadon ubaba min waladi daga ɗansa idan fara da in ya zan shi ɗaya ne wato mutum ya mutu ya bar ubansa kawai wa risal mala kullu sai gado dukiya duka da asibci kenan asib wa yubradu lahu ma al waladi zakar ana ana yanka masa tare da ɗan namiji awwala binnin ko ko ɗan ɗa sai a bashi a kudu sai duka kidda in ga dan wanda ya mutu to shi kenan sai uba ya komo ga shi ga ɗaya bisa gudda kun ga ne fa in lam yakul lahu waladun in wanda ya mutu ba shi da ɗa wala waladun min bai da ɗan ɗa namiji to dole lil adis su da ba shi su da su wa biya min sharika ko man sharika hu an akwai wasu masu gado sai a ba su rabon su ne alisan da cikin mutanen rabo a ba su sai habin rabon su kuma kan lahu ma bakiyatun abin da ya saura sai a ba shi shi uba mu bi da sharhin sa ويرى له مع الولد الذكر أو ولد الإبن الصدق kun gane shi ba idan ya kula waladun wala waladun min kadalika to idan lil abi sudus min asal tarika wa huwa ya ba'da zalika min man man man sharaka min ahli sahani wa hum al bintu aw bint al ibn aw ithnain min zalika fasaida aw aw al ismatani min zalika fasaida ihamuhum thumma kana lahu ma baqiya ku duba yanzu idan mutum ya mutu ya bar ubansa ya bar iyasta guda ko biyu to sannan kuma ya bar uwa ya bar uwa to uwa tana bukatar shi domin samun ɗa ko biya ya hana ta ya hana ta sulusi ta komo ba sulusi shi kuma uba Eh, tun daga ya tun daga abin nan ya ko ya biyu sai ya komo ga sulusi amma tun da kuma babu wani namiji mai sha maka sai su daga daukar saura kuma sai a kara mai wata asi eh, da ya zan eh, abin nan uwa da iya da uba ne wato za a kasa dukiya misalin kashi shidda a ba uwa guba a ba uba guba a ba uwa uku rabi bayan haka nan abin da ya rage guda sai a ba shi kuɗi wato a ba shi da asirci ya gado da rabo biyu amma in ya'ya biyu ne to bai gado abin nan za su ɗauke duka saboda ka zai ɗauki su mutum da ba zai rage ba amma kuma wajen asirci ba su saura kun gane to eh hmm. su samu a bara ta hanya biyu ya samu ba ta hanya guda ba ka gani ba ka ganin in an mutu an bar shi ɗaya zai kwashe dukiya amma in an mutu an kabar ya guda za ta ɗauki ɗaya bisa biyu in an mutu an bar ƴaƴa biyu mata za ta ɗauki biyu bisa uku za ta ɗauki dukiya duka ya yi su ne na shi uba mutu gaba ko wani rasul bala to na min da shi kuma ni a gadon sa wani rasul wala da zakara abinda a gadon ɗan namiji jami ulmari dukan dukiya in kana wa da wani shi kadai ne kun gane aw ya kudu ma baqiya ba da fiyamin man ma'ahu min zawjatin wato ko kuma in ya ba akwai wasu masu gado tare da shi ko wane ne to ba a kya sa sai a ba su takwas abin da ya rage shi dauka ba yiwa kuma ya rasa don ina nan wasu da ya ba su gado kun gane ko mun zaune tun akwai mata kun ga in ba babu shi mata sai su ɗauki ɗaya bisa hudu amma da yake akwai su dauki da bin takwas wa abawa uwa da uba in ba su nan uwa su da sulusi uba su da sulusi wa duka to yanzu uba bai komo ba su da su sannan yan uwa da komo ba su da su au jaddin ko kuma kaka in abin babu uba kaka na gadon su da su tun au jaddin ko uwar uwa in babu uwa tun gane wa shi kenan

sai a raba dukiyar shi kashi takwas matan shi na aure har da uwarsa suna da ɗaya bisa takwas uwar abin uwar yaro eh, wadda an aure daga baya da sauran mata uku duk sai a gama abin su ɗauki ɗaya bisa takwas sannan saura bakwai duka sai yaro jaririn shi ka eh? duk ba su da tun daga ba su da dabi sama dia tahu apa tidak Oh, dia tahu apa tidak Nah, itu dia ada. Oh, apa? Entah betul-betul orang yang mana. wannan ibn bi manzilatin ibn idza lam yakun minhu wato dan da matsayin da yake in babu dan saboda ka wato in babu da jika ya tsaya matsayin sa kun gane ga komi fa in kana mu in an ka samu da wannan da diya wato mutum ya mutu ya bar diya ya bar da sai aka tabbata kace uku للذكر مثل حظ الانثيين للذكر مثل حظ ابا أبا نمجي بن متبي nan wato ya ba ta da ba ta da rabo tun da كان da abin uwa sai ya hada ta da shi abin da to nan babu wani wanda za a ba sai shi in akwai mata a ba ta ɗaya bisa takwas in akwai uwa a ba ta ɗaya bisa shidda in akwai uba a ba ta ɗaya bisa shidda sauran su kun to a a kowane ɗaya bisa shida yake bukata eh, to an ɗauke biyu an ɗauke biyu an ba uwa guda an ba uba guda saura kashe hudu to za a kasa shi kashi uku shi da guda namiji da biyu mace da guda saboda haka sau maimakon a yi kashi shida sai a buga ba da uku ya zan goma sha takwas ka gane uwa ta ɗauki uku uba ya ɗauki uku ɗa miji ya ɗauki sha biyu ita kuma ta shidda da kada a ce ga waɗannan hudu su raba uku ba a rasa ba a ce a yi duka daidai wannan kaza wannan kaza wannan kaza shi ne ake ce mas'ala wato abin nan ga uwa ga uba ga ɗa ga ɗiya ko to wato abin in ka kafa shi ba wato ga ga ga ga uba ga uwa ga ɗa ga ɗiya wato babu mata nan saboda haka wato uba yana neman su da su ba wuce shi tun da baba sannan uwa tana neman yi tun da ya'ya sun hana ta gadon sulusi ah, so kuma abin da ya rage a kafa musu su kashi uku to in ah, eh, namiji da biyu mace da guda to idan an kafa kashi shida an ka ba uwa guda an ka ba uba guda saura hudu hudu kana iya kafa kashi uku ba su kasuwa kashi uku to kuma saboda sai abu ga mas'alar duka da uku don ya rabu ya ban su a takwas wani mai ɗaya a buga mai uku uwa tana da ɗaya a buga mata uku sun zan eh, ya zan uku uba yana da ɗaya a buga mai da uku ya zan uku sannan su kun suna da hudu a buga musu da uku ya zan sha biyu eh, haka ne na kure yin sha biyu shi ya ɗauki ɗauki hudu eh. waka zalika fi kasaratul banin wal banat haka nan in ƴaƴa maza sun yawa ƴaƴa mata sun yawa duk da wato abin nan haka ba a raba wa killatin ko suna kadan yadda su ne kadalika za sun gado inda yake namiji zai dauki kashi biyu mace ta dauki kashi guda kun gane ko yadda su ne kadalika jami'al malikai su gadi dukan dukiya haka nan kun gane aw ma fadala min ko kuma in ba su gadi dukan dukiya bayan akwai wasu masu gado abin da ya saura ku dauka ba da ko ba da man sharikan ba bayan wanda ya tarewa da sunan alfa'in da cikin ne rabu kun gane wannan ibn kamne wato dan da kamar ta yake fi adamin inda babu da wato jika in ya ga babu babu da sai ta matsayin da shi ma ya hana wadanda ke tsaki hana babu ko ko wan babu shi ma ya ga abin da yake babu ko wanda yake sha muka cewa saboda haka babu wani rikici gare shi sai dai diya wa sun binci alwahidati to abin da an gaban ta musu ɗaya bisa ɗaya bisa biyu na dukiya sai a kasa dukiya kashi biyu a bata kashi guda wal ismatayni in sun kai biyu ko abin da ya hijir yawa sai a kasa uku a ba su kashi biyu shine afsulsani sirrin na lamu zanna ala sulusai sai an komi yawan su biyu bisa uku za a ba su ba kara musu komi kun gani ba sai kenan suna da hali ya tana da hali uku in suna ita tsaye wato abin nan a nasu don suna so biyu ko abin da su biyu yawa to da sauri kun hanta kuma in akwai namiji ta komo ga asirci sai ka bi shi wato da zakar misla da kai. sai korafi su kenan sai wa in natil ibn kalbin ta fiye yi kanya kuma tiyar ta kamar tiya take to balanta kun in babu biya amma ɗiyar ba ta gado zai kanya mutum ta wajen ɗiyar shi ba mu gado sai su kaɗai suke manzila a ah, to ah, ah, ni za su ba wannan ba ko suna nan ba kowa sai da su bi ka sabbata mali ko kaɗan dan wato ko ne dan dan dan dan dan ga ya a matsayin da yake maza ne amma in ya zan da mace zai shigo to zai gado ko na miji ne ko na miji ko na eh ga shi in su ga su ɗaya babban su ya mutu shi ya gada ita ba ta gado ba mutum muna da uwa sannan abin nan shi ba shi nan ya bar ya bar ƴaƴansa biyu namiji da mace su wasu ɗaya uban su ɗaya sannan babban sai mutu sai ɗan wato shi ɗan ɗan uwa bai gado amma ita ba ta gado ita matar ita wa ta mace ba ta yi ba za ka mata araba musu daidai ko ka araba musu da zakar musu labdul an sai na babu jikan yata jikan yata tana gado in dai babu wasu in babu dan kuma babu babu dan uh, uh, ubanta da asirci zai gado ba ta ba ta ciki da wannan daban da dai abu ka ba su ba amma da abin da su da sauran mutane da ɗaya suke yana yiwa in babu da salmali ta musulunci alkali ya ce ku kai ba ku kyauta shi kenan ya saba sauran wani nesa ana iya ba su kyauta ya a ba duka musulmi dan bawa ko yana da nashi ‘ya'ya idan ubangijin sake gado to ka gani a ce kenan na bin nan in ko da ya ‘yan kashi shi ubangijin ka kuma ka ga ya ban abin nan maulan asfal in ya mutu bai da magadi sai wanda ya ‘yan kashi ya gado nan an bata wannan gaskiya tun tun da kun yadda babu su don inda akwai su da kaka ya mutu sai an raba an wani rabin gado a kano ah, sai wannan mutu sai aka ɗauki aka ɗauki dukiyar shi aka ba aka aka kyauta bayan su ka yi suka yi ƙara abin nan ga dukiyar ubansu za ka ta duki abin nan bawan sarki ne don in bawan sarki ne saboda ka abin nan bawan abbas ne abbas na da ya'ya saboda ka sami su da bugana sai in ga'yan a fadin da su ya sun kai gado ko kuma yadda ya so a shi sani kuma wannan magana ba sani shi da iya ta yana karshen kano domin mutum bai yawa kai shari'a sai da ta kenan ya tafi ya kara da wani alƙali shi ke shari'a ta lalace eh? a shi ne ta farko ta tabbata ko ba ta tabbata ba shi kenan an walwale kenan tun da annabi ɗaya ke yawa kai shari'a a to in ana so a taya tsara amma hmm. ko ba a yake da su zai ya dauka ce na baitul mali ne amma zai dauka ce to sai an kawo da shari'a kuma ba shi da shari'a ba mun san tabbatar da abin da Abbas kakansa ne ko ba haka ba a ce bai gado sai in babu yaya akwai yayan abbas wanda yake suna daga hanyar ko wani ɗaya ya gado ya shi ya gado ko kuma ya tsaya ba ko wannan a kanka ne abu ya baki hmm. to ya fi sauki ta da ruwa don haka nake shawar da masu ala mu babin cikin da alkalai ba su yi zartar da ita wanda magana ne ake kan gaskiya da rufa zuci akwai da ƴaƴa duk wanda duk an damu da kuwa sai dai dai ƙara cewa za su gada kakan kakannin su aiki shi alƙali. a alƙali zai jarabo a wato yana yi wa eh, wato dokar gwamnati a ɗaiɗi ushuri ko kuma a ɗaiɗi kotu fees ka gane kotu fees wanda yake da musulmi da wanda ba musulmi da bai to sannan alkali ya raba musu shi alƙali bai iya ba. don kansa amma idan zai sa wani shi kai shi raba musu in ƙasa ce to shi wannan yana yawa a biya shi haƙƙin aikinsa ka gane eh, domin ba ya halatta abin al'akali bibbini la yi yanzu in ka tambaye ni don cewa ban faɗa ma matsalar da ka tambaye ni sai ka biya ni idan na ce sai ka biya ni kamar loya to ya zan al'akali bibbini ka gane amma in bai shalmali ke biyan alƙali wannan da kyau kun gane bambanci ba ba alkali in yayi ma shari'a bai iya ɗibar rabonsa daga shari'ar da ya yi ma domin fatawa ce ya yi ma in ya sa wasu ta su zartas ko rabo ko wani abu yana yiwa a ce to a biya su aikin da sun kai kaga su ba ba ba akal bidin bane aikin jikin su ne gumin su ne amma shi alkali intelligence na shi ne kaga shi wannan ibada ce yayi bai iya karba komai ga wannan ka gane ko ta eh. yanzu eh. eh, in kace koyar da kai farin kifaya ne in kace koyar da kai na ta ka ne don wani aiki na kasa ne kamar yaya ne wata in ya zan babu kowa sai ni dai sai wannan ya zan wajibi gare ni shi da sun karanta da kai amma akwai wasu malamai kace kana son ni wato ka ta karanta ka to ni ba ka ga ni to ma da ba eh lokacin da ya ake magana Eh, kamar da ka gana yi yana yi wata mas'ala da ta wadda yake a rikice sai wani hito ya ce ga yadda za a yi a mas'ala ce ta ilimi mas'ala ta ilimi ko yanzu ai shi na yi waka gane wani abuwan gane ba ko bai yi wa haka ne ko ba da wata eh, eh, zan ka na fi ka abinan um, sun fa ko ko na ka littafai da yawa bai sa na in shi ka gane komi ka gane ne babu wahala Eh. eh. eh. dukkan da bai sai kuma da ganin an ni da ne je ya yi masa ya gani da ta ba yana iya tana iya ta ya taya mata shari'a kamar da kake lowa kusuma na kamar mu da muke mu da mutum mutum kana iya iya wajen ta a yau kirista ne kana ni ba kirista eh, kana iya dai yadda suke rabawa can ba da musulunci ke raba ba da su suke raba a ah, da ta ce musulma ce in ta musulman da kuma rasa kamar yaya shi ne nan ba ya halatta gare shi karba eh aikin alkali ne in akwai kananan larabci da sai alkali domin alƙalin shi ne nan in ya ba da fatawa mufti ne ya tilastawa alkali yana ya tilastawa eh ana cewa ana son alkali abin in an makalin ala'ula in ya zan alkali ya zan neman to ya ɗaukaka ɗaukaka wadda ta dace ana son haka nan kaga ta wannan sai ya samu albashi kuma abin nan yayi neman shi da sauki wannan rabawan gado rabawa alkali da ya kamata kada a raba

a'a abin nan ban ce babu ko ta hanya ba yanzu da abin nan waɗanda an ka iske babu su babu su kuma ba samu dalili da za a samu sababbi ba Thank you. to tana a matsayin iya shi daidai inda babu iya shi ne wa imnatul ilmi yasa kalbin ta kamar iya tsatso da idan da takun bintin in babu wata iya tsatso wato tana gadon nasi in tana ita daya ko kuma suna da yawa suna gadon sulusani in ko abin da ya fi yawa in ba su tare da wani namiji wanda a cikin darajar ko wanda a kasa da su amma yana akwai wani namiji wanda aka karkandar cikin darajar su sosai a mai shi su masu adalci kun gane wai masu ilmi wata zalika banatuhu kal banati yi adamin banati haka nan ƴaƴa mata iyan ko su kenan kamar ƴaƴa suke na zuwa fi adamin banati inda yake babu ƴaƴa mata bayan kana cin mutum ya an ka samu iya mutum ya mutu ya bar fiye shi gwamnati ɗin da ya ɗan sa a jikanyarsa ya su ya bar kenan su biyu wannan diyarsa wannan ji jikanyarsa to za a raba ita diya a ba ta ne miki sannan diyar ka a ba ta tsaye da ta shirya su a cikon su ta yin biyu bisa uku shi ya ce halil ibnatin nisu ya tashi kwatsa a ba ta rabi wani wa ibnatin ibni a sudusu diyar ɗa ita kuma a ba ta sudusu tamamin sulusun domin mata matuƙar zalla mata ne babu namiji tsakanin su da za su wuce biyu bisa uku na dukiyar da an ka bari kun gane wa in kasa rabbanatul ilmi lan yuzanna ala zalika zalika sudusu shi yau yana yiwa mutum ya mutu ya bar ya bar ya sarko guda sannan ya bar ƴaƴan sa wato ƴaƴan mata ƴaƴan ɗansa ɗa guda ko biyu ko uku ko hudu duk dai mata ne to in wannan ya ta ɗauki ɗaya bisa biyu sai a ba sauran su ɗaya bisa shidda ba su ƙarawa saura a kai bai salmani din ya komi yawa illan ya kuma a kunna zakar matuƙar dai babu wani namiji tare da su kun gane wa ma da aka asabati abin da ya saura in akwai wasu ƴan uwa maza ko ammomi a bakanni to sai a ba su kun gane an san babu sai bai tarmani وإن كانت وإن كانت البنات اثنتين لم يكن لبنات الإم شيء yau mutum ya mutu ya bar ‘ya'yansu mata biyu sannan ya bar jikokin tafiyan ta mata guda ko biyu ko uku ko hudu ko nawa ne dai masu da gado domin ‘ya'ya mata za su ɗauke biyu bisa uku saura kuma ko ya kai wasu gada ko kuma ya tafi da إلا أن يكون an yakuna ma'ahunna فيكون ما بقي بينه بينكن وبينه للذكر مثل الأنثيين أما هو أن يا ما تجيكوكي ما تا يا أقوى جيكا نمجي تعرض سنة ko kuma haka haka da su kamar ya zan eh, ɗan su ba ta matan uwa ɗan uwa su ya mutu ya bar su to sai ya jawo musu abin ya rage na a raba musu da zakar musu da hazzar a biyu a raba daidai yawan su yadda namiji zai ɗauki rabo biyu mace za ɗauki rabo guda. Kun ga? Eh. Eh. Ka ce da mace mace da eh. ko ya mutu ita kuma tana da ya'ya biyu da mace da namiji ana misali to sai wani baya da maka daya ita ma kawai ta samu sai wa'annan biyu da mace da namiji amma sai a ba namijin gado matar ita macen ba ta samu haka yake haka yake a ba haka ne ba ba haka ne da ɗan uwa namiji ɗan uwa namiji ba ƴar uwa mace ba sannan yana da 'ya'ya biyu namiji da mace ya mutu ya rige ka mutuwa sannan daga baya za ka tarzo sau kai na baka bar naka yaya ba to nan shi wannan dan dan uwa shi zai gade duka yadda dan uwa ba ta gade wannan shi ne hoto abin nan uwa ba ta gado amma dan ɗan uwa yana gado dangin maza ke a wannan dangin ma ba su dan uwan to nan da dan uwan nan ba namiji bane ga mace ce kamar kamar kamar ba ba gado ba su gado sai dai ta ba sai dai ta kai gado su ba ba gare ko su kuma ba ne ba su gado ba wani gado a cikin ba a ah, kun gane eh

ya bar biyar daga cikin su gudawansa to eh. da ba wasu guda ba bayan yan ba daidai duke shi wancan wanda mutu bai da yana son jama dan wata nan bayanin mutum ne yana da yana yana da sai ya mutu sai ɗan guda sai ya a ɗa guda ɗa guda sai ya biyar a cikin biyar din nan da akwai man kuma wan mamacin eh, mamacin farko ba yawa eh, da da wanda to nan yaya za a raba gadon wannan mamacin shi uban kan da ya mutu wancan da ya mutu ya mutu ya bar uwansa ya bar uwansa hakiki ya bar ubansa ya bar uwansa da akwai to abin nan eh, duk ba su da gado uba bai a ba ta abin nan za a ba ta وكذلك إذا كان ذلك الذكر تحت قلنا هكذا إن هذا الشيء شيء نمجن كالكشن في كان ذلك بينه وبينهن يوم الدنيا مثل يا بر يا يا يا يا ko ‘ya'yansa mata biyu ko abin da shi biyu yawa sannan da jikoki mata ‘ya'yan ɗansa to an ce wato su ‘ya'yan ɗa ba su da gado sun da akwai ‘ya'ya biyu ko guda ne su ɗauki su da su a basu sai yan akwai namiji tare da su wannan maimakon a basu su da su sai ya jawo musu dukiya su raba da zakar da al'umma hakanan kuma inda yake ba tare yake da su ba shi ma ɗaya yake gare su ɗan uwansu ya haife shi amma ɗan uwansu ya mutu wato kenan shi ɗan jika ne kun ga kaka ya mutu ya shi ta yi gado sannan sai sai ya jawo musu saura abin da ya rage ya raba da shi da bakwanninsa mata bakwanninsa ko kowa gwanin ba eh, amma duk da aka ba araba shi da kashi biyu su da kashi guda kun gane in eh. inda babu shi ba su da gado saboda haka da ya jawo bai iya dauke a duka sai dai araba shi da kashi biyu su da kashi guda وكذلك لو ورث بنات الابن da الابنة السدس دا يا ان يا ان جيكوكي يا ان yi gado. mali ta su da sun gada su dufi tare da biyan wanda ya mutu wa za ta hunna banatul in karkashin su kuma akwai ƴaƴan ta ma a kunna wanda a tare da su aw ta ta hunna ko yana karkashin su zakarun wanda annabi bi kana zalika hu wa baina akhawatihi wato abin da ya rage yana tsakaninsa da waɗanda ƴan uwansa aw man hu min al-ammat ko wanda aka da shi na sa. ولا يدخل في ذلك من دخل في السلة صوم من بنات الدنيا yau ku bi da yadda magana ta ce mutum ya bar diyarsa mace sannan ya bar jikanyarsa ko jikokinsa mata biyu ko guda bayan haka nan kuma yana da 'ya'yan jika ta kunne ya'yan jika <clears throat> mata cikin su akwai namiji guda kun gane to nan ya kai ka ɗauki ragi ko kuma abin nan ya'ya mata sai su ɗauki ragi na su ɗauki tsarin abin da ya rage wato in ya zan ya guda ce wato su da su sai a ba jikoki mata haka ne ko Ah, bayan haka nan saura ba mai gado sai in ya gan su ta taɓa kunne in na akwai namiji tare da su to sai ya jawo musu abin da ya rage ya raba tare da su kun gane ah, amma kuma su jikoki waɗanda ya kasance shiga cikin su da su ba su komowa baya kuma da ce abin da ya rage nan wanda ta taɓa kunne ba su ɗauka su ce kuma a babu amma idan ‘ya'ya biyu ne ‘ya'yan mamacin biyu ne ko abin da ya fi biyuwa ba ɗan biyu bisa uku za su ɗauka ba nan ‘ya'yan ɗa ba su da ba su da rabo akwai wani ɗan jika da shi zai jawo sauran dukiyar ya raba da shi da gwaggwanninsa ba eh? su da su ko da na ko da na daidai da eh, amma duk wanda yake ya samu ya shiga cikin sudusi bai shiga cikin wannan rabu na baya kun gane Allah

ka gane ƙasa da su akwai kuma ɗan jika da in ya jawo bai keta da waɗannan ya jawo shi kadai sai ya raba da waɗanda a daidai a sama da shi kenan um, gwaggwaninsa ka gane in babu gwaggwaninsa ya raba da waɗanda a daidai da shi ɗan uwansa ya zama ƙa'yan jikoki abin da ya rage duka ba a ci a abin da ya rage wanda ya shiga cikin sudusi bai shiga cikin wannan na kasa ya'yan jikoki abin da ya rike eh yana akwai namiji in babu namiji ba kuma wata to shi namijin nan inda shi shi kadai ne dai a cikin wannan fasali na farko shi labansa ya yana bambanta da sauran mata za a da za a ba kashi biyu su su su kashi guda guda in baban shi ba suna suna yi suna yi cikin su daraja guda eh da ba mai jawo muku ba in ba samu kun wannan ko ba su ba sai zama ko ba miji wato sauran matan ba za su samu ke ba za su samu ba a ci gaba mun wuce wannan wato eh, daidai da abin da eh, daidai da ke eh, daidai da ko sai mu komo kuma gadon yar uwa

to wa mirasul ukhti shaqiqa sannan yau yar uwa bayan ce yar uwa shaqiqiya tana gado ba wanda yake an hada uwa da uba akwai kuma yar uwa da an hada uba kawai akwai wanda yake an hada uwa kawai wannan ana ce mata shaqiqa wannan ana ce mata lil wannan ana ce mata to abinda gadon yar uwa shakikiya an nisfu rabi wal ithnain fasa'ida as-sulfani in yan uwa biyu ne shakikai ko abinda yake biyu yawa to suna da biyu bisa uku kun gane a to in ya zan babu wani dan uwa miji tare da su fa in kanu ikhwatan wa akhawatan shaqaiqa ya an ka samu yan uwa maza da mata su duka su ɗaya uban su dai. kun gane wannan sai abin da ya rage shi za su ɗauka aule adil ma ko almalu bai na hun da zakar min salatu zan sai ko kuma an ka samu yan uwa da abbai duka yan uwa da abbai duka maza da mata to za a ba su dukiya su raba namiji rabon mace amma idan an ka samu shafiqiya sannan an ka samu li'adi namiji da zai raba tare da ita ba ita za ta ɗauki nata nisbi ko za ta ɗauki nata sulsanin in biyu abin da ya rage a bali abai ah. shakikiya yan uwa shakikiya ta eh, eh. haka ne domin ita za ta ɗauki nufinta. in biyu ne sai ta ɗauki abin da ya rage da ya ɗauka kana yana da dukiya ita ma ta a baka ba yana kuma da arziki duk kuma ya mutu amma akwai gidan namiji ko ko ko daidai an yi daidai a a shakikiya kawai au da yar uwa da abiya ita kuma in ita ɗaya ce matsayin shakikiya take tana da rabi in su biyu ne suna da sulfani amma in akwai yan uwa shakikai maza da mata akwai maza da mata su ma sai a raba lizzakar na su zaɓi al'unsa yayi ka gane to sai shaqiq ya ta dauki nasi ya addi ya addi ya dauki saura sai eh. in suna cikin daraja guda su duka shaqiq ɗaya ne ko su duka abuwa ne nan za a raba da zakar da da sun sai ta gane a kallo a kasar sun zan kaɗan su ‘yan uwa ko suna da yawa matuƙar dai darajar su guda shafiƙai ne duka ko da abbai ne duka sun gane والأخوات مع البنات كالأصبة لهن يرثن ما فضل عنهن قاوان ما فعل فاتن سابقا قائدا idan mutum ya mutu ya bar abin nan bar uwarshi ya bar shi ko ya bar ƴaƴan shi mata sannan da ƴar uwarshi ya ko ƴar uwarshi li'abiya ko yan uwan shi shaqiqai mata ko yan uwan shi li'abai mata to nan idan an ba ƴaƴansa mata rabonsu ko rabi ko su misali abin da ya rage sai shi ke kai su ɗauki da afinci ko kuma ƴan uwa li abbai su ɗauka da afinci nan ɗaya mace ke asirci suna isa sai babu nan kun gane idan abin nan mutum ya mutu ya bar ya shi mace guda ko biyu ko abin da ya fi babu namiji sannan ya bar yan uwan shi shafiƙai mata ko ya bar yan uwan shi da abai mata to idan an karaba gado aka ba ƴaƴansa rabon abin da ya rage yan uwa mata shafiƙai za su ɗauka ko yan uwa mata da abai za su ɗauka duka wato nan sun za a tafi kamar maza su ɗauki saura kun gane eh, wato nan mace tana asibiti ita ɗai asibatin ma'a ma'al banata au banatin ibni in ya take rawa kai sai ta da addu'a ba shi ake jiya wannan su haɗa uwa na san haɗa uba wanda ya haɗa uwa shi na hukunci daban shi bai wuce su da su ko ko su ne su yan suna da yawa aya eh eh su duka da abba ne su duka da abba ne ne kenan haka ne daidai ne ne akwai iya shi a mata da mata zaka da wala yarda a ma'ahunna wato ƴaƴa mata ba a yi musu ba a tsara musu komi wato in wani abu ya rage su hauka inda inda rage wasu kenan kamar da ya zan mutum ya mutu ya bar ƴaƴan shi biyu mata sannan ya bar uwar shi sannan bayan haka nan ya bar uwashi uwar shi shaƙiƙiya ko da abiya to kun gani uwa tana da su ko sannan ƴan uwa ya'ya suna da biyu uku ya raba kashi shidda uwa za ta ɗauki kashi guda waɗannan za su ɗauki kashi hudu saura guda ba ɗan uwa mata abin nan daidai amma akwai yar uwa al'ummiya amma yar uwa al'ummiya sai ta kashin in shi ƙarfin wasa don wannan ta abu rabu sai dai kuma ba ta gado in akwai bana eh, wani ƙwalifin ya ba ta gado matuƙar akwai ƴaƴa na farko maza ne ko mata eh, kun gane ne shi ne cewa walau ba ma akwai ba a ƙara musu ko ba ta ƙara rabo don su ne abu a asibiti suke gado

من ذلك كم غير السبعة. آية. بشكل قوي. aka ba ka kashe uku daga shidda aha saura kashe uku ka ji kafi eh. a'a in sai dai a yi a karkasa wannan yadda namiji zai ɗauki kashe biyu mace ta ɗauki kashe guda eh. wani yaro kuma

wato ya zan kamfani yana iya cewa ɗaya da ne rabona na aikin da mun kai tare in ya so abinda an nashi rabo shi ne za ku raba ni ban da rabo shi eh. za a iya cewa miya kimar kamfanin miya kimar shares nasu ko a cikin dukiya wanda ke son ya ɗauki rabo cikin shaya shi ɗauka in ko su duka suna so shi kenan a ce wato shares ɗan ku kaza amma da kan farko ga da za a raba shi wannan ya tsaka wannan dauka ba zai yi da zakka ba eh. in mutum na da shi a kamfani eh. a'a ah, ah, ah. wato abin nan ai mun yi magana akan abin nan amir idan kana da kuɗi wato ka ɗauko wani yana ma aiki kana biyan ko ko shi kansa yana yana da wani abu cikin aikin kuɗinka ko kuma ka ba shi wani sai ya ka ɗauki kai da rabin riba shi da rabin riba ba yana da ɗan ƙanyen shayar ba kenan shi ma yana da zakka in ka fi da zakka shi kun gwargwaron nashi yanzu wani kai kamfani gaba ɗayan da in na musulmi ne ba mu za ka da miliyan uku a cikin wannan kamfani nan wannan shi ne jarin gaba ɗayan da gwargwara da ba za a kasa in kowane ya isa zakka ya yi zakka in bai isa zakka ga kowane ya babu zakka in an taho ga zakka ba kamfani yake gini ba kamar gwamnati ne mai cewa kamfani kaza yana da jari kaza bari ne mai haraji kaza ba haka wato za a yi ba kai a duba wani in ya gan shi kadai ni gaban sa eh, eh wani sai an san na shi sannan a yi zakka amma in ya ba an raba bai ta zakka ga kowa ba babu zakka ko miyan dukiyar ka gane Eh? naira ɗari takwas da yi eh, babu zakka ba wato da kai ba haka shi matukar dai ba ko wani yan araba ba zai sami ɗari takwas babu zakka kamfanin nan ko ni yawan miliyan sa ka su. to amma idan mutum ke ne ke da yawa ba. to shi ke sa shi da da ba a wato idan ka yi a da eh. ko kira mutane su kamfani ke da raba ba domin ya samu da yawa eh. kuma sun suna ke eh. ba ba. amma kuma ko sun haɗu babu zakka ga wanda yake rabon shi bai isa zakka ba da misalin wannan yana da yana da nage arba'in wannan yana da ishirin kaga yana an taho mai arba'in da yadda zakka mai ishirin bai da da an iske wani da nage an abin tunkiya an iske wani da tunkiya ɗari da ishirin wani da tunkiya ishirin da biyar to kaga mai 20 mai 100 da 20 da za a kama mu guda